ويا قوم اعملوا على مكانتكم اني عامل سوف تعلمون من ياتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا اني معكم رقيب يا ku كويدوك ابن yi تهنير abin da za ni ma zan yi abin da zan iya ta hanyar da na yarda da ita, da sannu za ku san wane ne a cikinmu azaba za ta zo masa, wadda za ta kulakanta shi a matsayin ukuba a gare shi, kuma wane ne cikinmu yake makaryaci cikin abin da yake ikirarinsa, don haka ku dakaci abin da Allah zai yi hukunci da shi, lallai ni ma ina tare da ku ina jira.